masu mu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha namu mai albarka wato shahidan tv insha Allah yau ma na zo muku da wasu hadisai ne wanda suka zo daga imam sadiq alaihi salam imam sadiq alaihi salam yana cewa Allah ta'ala yana da wani gida a cikin aljanna amma kuma babu wanda zai shiga wannan gidan sai mutane guda uku na ɗayansu shine mutumin da ya ziyarci ɗan uwansa saboda Allah sannan kuma mutumin da ya fifita ɗan uwansa akan kansa saboda Allah sannan kuma wanda ya hukunci a kan kansa da gaskiya har wala yau Imam Sadiq alaihi salam yana cewa da mutum zai fita domin ziyarar ɗan uwansa to da ba zai dawo ba har sai Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa sannan kuma an biya masa bukatunsa na duniya da lahira. insha Allah iya abin da zan iya kawowa kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni domin jin me nake da tafe da shi a zaman mu na gaba sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye shiryen mu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh